a yau sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daya wanda kuma yake daidai da takwas ga watan biyar shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma wannan ne majalisinmu na uku a cikin wannan wata da muke fatan ubangiji wata wata'ala ya sanya albarka a cikinsa ubangiji wata wata'ala ya ala mana lokaci da lafiya domin ganin karshensa a gabanin mu shiga tafsirin wannan sura suratul anbiya akwai rashe-rashe da aka yi wanda ba mu samu dama mun yi ta'aziyya ga waɗanda aka yi wa rasuwar da mu kanmu ba na farko akwai rasuwar malama halima shitu matar babban malaminmu sheikh abdulwahab abdullah wadda allah ya mata rasuwa ran hudu ga watan ramadan muna mata addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata ubangiji ya kanta da rahama allah ya yi wata mulkincinta malama halima shi su kamar yadda aka sani ɗaya ce daga cikin malamai mata masu wa'azi a wannan ƙasa da ma wasu a ƙasashenmu na afirka kuma tana daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa matuƙa da gaske wajen a isar da saƙo da tarbiyyantar da al'ummar mata a wannan ƙasa da sauran makota malama halima ta samu yabo kwarai da gaske musamman daga waɗin uwanta mata an yabe ta da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye A abinda na ji da kunne na daga mata suna magana na irin kyawawan ɗabi'unta suna cewa mace ce wace ba ta fushi to abu shakka wannan kyakkyawan yabo ne a rashin fada da rashin fushi da rigima da mutane kuma ɗabi'a ce da ake so a samu dukkan wani mai wa'azi mai isar da sabon Allah da ita ta samu irin waɗannan yabe-yabe da yawa daga wajen yan uwa mata da maza muna mata addu'ar Allah ya ji kanta ya gafarta mata Allah ya sa ta huta ubangiji ya ya wata makoncinta ya haska mata kabarinta ya sanya aljanna ce hukumarta kuma ubangiji wata wata'ala ya ba da haƙuri da juriya ga 'ya'yanta da 'yan uwanta da ɗalibanta da masoyanta a daga cikin rashe-rashen da aka yi akwai mahaifiyar mara abdullahi tara ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su a majalisar mu na ilimi koyaushe allah ya mata rasuwa a yau din nan sha biyar ga wannan wata na ramadan akwai kuma a alhaji salisu dan lami zage mahaifin barista umar hotoro da shi ma allah ya masa rasuwa ran bakwai ga watan ramadan dukkanin su muna musu addu'ar allah ya ji kansu ya gafarta musu allah ya yafe musu ubangiji wani wata'ala ya kyautata makwancin su allah ya sa aljanna ce masu da dukkan yan uwa da suka riga gidan gaskiya a wannan wata da sauran lokuta da suka gabata Allah ya ji kansu da gafara Allah ya rahamshe su Allah ya sa sun huta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يتشوى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أيكو قبانك بفاتي مزاجي waɗanda muke musu wahayi cewa ku tambayi ma'abota sani idan kun kasance ba ku sani ba Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu kuma ba mu sanya su jiki ne wanda ba ya sa cin abinci ba wa ma kanu khalidin su kasance masu dawwama ba thumma sadaqnahum alwa'da sannan muka gaskata musu alkawari fa na wa na sha, muka tsayar da su da waɗanda wanda muka so wa ahlakna almusrifin sannan muka halakar da waɗanda suke masu da iyaka laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun mun sauka lalle hakika mun saukar muku da littafi wanda a cikin shi akwai daukakar ku afala taqilun yanzu ba ku hankalta ba makasudin wannan aya da kuma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aiko gabaninka ba ya rasulullah ce mazaje da muke musu wahayi har zuwa <clears throat> ayoyi da take gabanta makasudin wannan shine rushe maganar kafirai mushrikai da suke cewa hal hadha illa basharun mithlukum suna tattaunawa a tsakanin su cewa wannan ba wani bane face mutum kamar ku idan suna nufin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai dace da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai dace da manzancin Allah ba to wannan aya tana bayanin kuskuren kafa dalili da bashariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kore manzancinsa da cewa sun yarda akwai manzanni da Allah subhanahu wataala ya aiko a baya wanda har suke cewa shi ma ya zo da irin abin da suka zo da shi to kuma sun yarda da manzancin waɗannan manzanni wanda waɗannan manzanni dukansu mutane ne kuma shi abin nan shi manzanci ai ba wani abu bane face zaɓin da Allah yake yi ma wasu daga cikin bayansa ya saukar musu da wahayi wannan shine manzanci kuma Allah subhanahu Ta'ala ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wannan wahayi to da har kun yarda da cewa waɗancan ma mutane ne kuma kun yarda da manzancin su to menene dalilin da zai sa ku ki yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai saboda yana mutum ubangiji subhanahu Ta'ala ya bayyana musu cewa wannan ita ce al'adarsa tun gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wato cikin al'ummomin da suka gabata kafuwar tarihin duniya haka Allah subhanahu wata'ala yake aiko da manzanninsa ya ba su ayoyi wanda suke tabbatar da manzancinsu to idan har an yarda da manzancinsu saboda ayoyin da Allah ya ba su to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai Allah ya ba shi ayar da take tabbatar da manzancinsa dan haka bai kamata a zanto shari'arsa cewa shi mutum ne ya zama abin da zai yi cutar da batun cewa shi manzo ne daga Allah subhanahu ta'ala ba Allah cewa ba arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ba mu aiko gabanin ka ba face mazaje wanda muke musu wahayi wato mutane ne su ba mala'iku ba muna musu wahayin abinda muka ga dama mu musu wahayi haka dan menene kuke inkarin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam cikin ku cewa kuna mamakin ya za a yi zama mutum kuma daga cikinku a kanan linnasi ajaban an auhaina idan rajulin minhum na zirin nas yanzu shi kenan sai mutane su rika mamaki don kawai mun aiko da mutum daga cikinsu cewa yawa mutane gargadi shi kenan sai zama abin mamaki don mai zai zama mutum to haka sunnar allah subhanahu wata ita ke a cikin dukkan al'ummomin da suka gabata ba shi ne farau ba ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura ce gabaninka ba mu aiko ba face mazaje da muke aiko su min ahli alqura daga cikin mutanen birane saboda su mazaje ne wannan ita ce sifar da suka wato keɓanta da ita a cikin halittu cewa su ba mata bane babu wani manzo kuma mace duk manzannin Allah maza ne wannan ijima'i ne na al'umma duka cewa ba a taba aiko da manzo sai zanto kuma ba namiji ba inda aka yi saɓani wasu daga cikin ah, malamai suka yadda da annabcin wasu daga cikin mata kamar umu maryam umu musa alaihissalam kamar maryam umu isa salam wannan a ah, game da annabta ne amma ba game da manzanci ba sau da wani aya kat ta nuna cewa babu wani manzo وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم faraka Allah subhanahu wata'ala bai taba aiko da wata mace a matsayin manzo ba Allah ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la alamu. ku tambayi waɗanda suke ma'abota ilimi idan kun kasance ba ku sani ba anan ubangiji wata wata'ala kamar yana ishara zuwa ga wautarsu da jahilcin su kuma da nuna abin su da haka aka ce su tambayi masana waɗanda suke da ilimi ilimin littattafai da shari'u da allah subhanahu ta'ala ya aiko gabaninsu ai akwai ar-ruhban wal ahbaru a cikinsu akwai malaman yahudawa da na nasara suna zaune a cikinsu kuma suna karanta littattafai na annabawan da aka saukar da aka aiko gabanin su tambaye su mana su su gaya musu abin da ba su sani ba su sanar da su cewa dukkan annabawa da Allah ya aiko a baya mutane ne ba mala'iku ba wani aya duk da kasancewar tana magana akan mushirkai da umarta su cewa su tambayi malaman yahuda da nasara game da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa an taba aiko da mutum manzo ko ba taba ba sai dai wannan aya da ta kunshi tambaya akan kowace matsala matsala da ta shafi addini sawa'un abin da ya shafi tauhidi wato usuluddin ko abin da ya shafi furu'a matsaloli na ibada idan mutum bai sani ba to ya tambayi wanda ya sani ya sanar da shi ana akwai umarni da cewa a nemi ilimi wasu al'adar zikiri shine neman ilimi neman ilimi hanyoyi daban-daban daga cikin hanyoyin neman ilimi akwai hanyar tambaya mutum ya tambaye abin da ba ya sani ba ga wanda ya sani shi kuma wanda ya sani ya sanar da shi ba kuma umarce su cewa su tambayi masu ilimi ba sai don zamantowar wajibi ne ga su masu ilimin su ba da ansa su sanar da abin da allah wata ala ya umarce su da su sanar wannan hanya ce daga cikin hanyoyin tabbatar da ilimi da yada shi Allah ya wajabta wa wanda bai sani ba ya tambayi wanda yake masanin abin da bai sani ba don ya sanar da shi sanar da shi din shi ne koyar da shi ya amfanar da shi ya ilmantar da shi akan abin da bai sani ba tambaya game da abin da ya shafi ilimi wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake taujihin al'umma duka a kansa cewa ta yi tambaya kuma duk mutumin da zai yi ko dai ya yi abu cikin jahilci bayan bai sani ba bai tambaya ba bai kuma jiya ake yi ba ko kuma wanda za a tambaya din ya zan bai sani bai ansa da abin da bai sani ba dukkanin waɗannan abubuwa biyu ba ƙananan kuskure ba ne a musulunci a shari'anci. shi wanda za a tambaya ya tabbata abin da zai faɗa ya sani shi kuma wanda zai yi tambaya cewa zai yi wani aiki ya tabbata cewa yana da ilimin abin da zai yi aiki a kansa a hadisi ya zo a cikin sunan abu dawud da wannan sa hadisin jabir mutumin da ya ji rauni na abin da aka zo ga wani mutum ya ji rauni cikin sahabbai ya tambaye su zai iya yin wanka a haka duk da ya ji rauni a kansa suka wajabta masa sai ya yi wanka da wannan ya yi wanka kuma ya yi sanadiyar mutuwarsa da suka zo ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce qataluhum qatalahum Allah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u su'al qataluhum qatalahum Allah wato sun kashe shi Allah ya kashe su wannan tsawatarwa ce mai tsanani gare su ba yana nufin yi musu addu'a cewa Allah ya halakar da su tunda da addu'a ce da nan take sun halaka yadda ya yi musu wannan addu'a da nan take sun halaka amma saboda abinda annabi sallallahu alaihi yake nufi da wannan magana shi ne ya nuna da wato munin da suka yi kuma ya zanto tsawatarwa ga waɗanda suke ah, za su aikata irin wannan aiki da suka yi cewa qataluhum qatalahum Allah ala sa'alu idza lam hana ba za su tambaya ba tunda ba su sani ba fa inna ma shifa'ul ayyi su'al ai maganin jahilci shine tambaya a ruwayar abdullahi dan abbas wajen ibn maja annabi sallallahu alaihi wasallam yace awalam yakun shifa'ul ayyi su'al ashe yanzu ba maganin jahilci shine tambaya ba kaga a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa hanyar magance jahilci ita ce tambaya kuma duk mutumin da zai yi gaban kansa wajen ya yi fatawa ya ba da wani hukunci ba tare da ya nemi sanin hukuncin ba babu shakka wannan yana cikin hadari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan munar addu'a ga waɗanda suka yi irin wannan kuma ya jingina kisan zuwa gare su duk da cewa ba su suka kashe shi ba amma sanadiyar wasu ce har ta kai ga ya rasa ransa shi yasa sai zanto kai ka ce masu suka kashe shi a nan kataluhu kaga wannan duka yana nuna girman sha'anin tambaya ga shi wanda zai yi tambayar da wanda za a yi wa tambayar a tambaya wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a aisha radiyallahu ta'ala an hatana cewa ni'man nisa nisa'ul ansar lam yakun a al-haya' an yas'alna an addini wa yatafaqqahna fihi ke cewa madalla da mata matan mutanen madina kunya bata hana su wato su yi tambaya game da addinin su ba su kuma yi ilimi a cikinsa sun kasance suna zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su masu tambayar duk abin da ba su sani ba wanda ya danganci addinin su da rayuwarsu don su yi aiki da shi al'ummu sulaim umaisa mahaifiyar anas ruwaisa bintu milhan al-ansariya mahaifiyar anas dan malik radiyallahu ta'ala anha take cewa inna allaha la yastahyi min al-haq فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ke cewa lalle Allah baya jin kunyar faɗar gaskiya shin mace na wato wajibi ne akan ta yi wanka idan ta yi mafarki to kaga duk wannan yana nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam su da matansu sun samu ɗaukaka sun samu ilimi saboda tambayar da suka riƙe wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ba su sani ba wanda ya danganci addinin su, wanda ya danganci sanin Allah da sanin hukunce-hukuncen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi wasu daga cikin sahabbansa kamar Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin da abu huraira yake ce man asadun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah man asadun nasi ya rasulullah bi shafa'atika yawmal qiyamah ranar gobe kiyama waye zai fi samun rabautar cetonka waye zai fi rabauta da cetonka ya rasulullah ranar gobe kiyama annabi yake ce masa laqad zanantu ya aba huraira Allah ya sa'alani an hadha al-hadith أول من أحد أول منك لما علمت من حرصك ولما رأيت من حرصك على الحديث yake cewa ya aba huraira dama na yi tsammani cewa babu wani da zai riga ka tambaya ta wannan hadisi saboda yadda na san kwaɗayinka na ga kwaɗayinka game da neman sanin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi ya yaba masa da yadda ya ga yana kwaɗayin sanin ilimi kuma yana kwaɗayin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ba huraira Allah ya ni an hadha alhadisi aw ahadun awwal mink kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa da wannan tambaya da yayi na ya san hukuncin ko kuma ya san wane ne zai fara bauta da samun ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama annabi ya ce masa sa'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illallah sadiqan biha qalbu ko sadiqan min wanda zai faɗi la ilaha illallah wanda gaske tun daga zuci tun daga zuci ya zama da gaske yake faɗata hakanan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yabi hanyar neman ilimi kuma hanyar neman ilimin nan ta ce tambaya hanyar tambaya a abu la'idan mas'ud kamar da yake cikin littafin a jami'u bayanin ilimi. فضله ابن عبد البر نبينا شيوا عبد الله المسؤولين زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال زيادة العلم الابتغاء هنير قارن إلى نيشين نيمانسا هنير نيمانسا يجيك أروى سنة ودرك العلم السؤال تو هنير فهنتر إلى ميتة شي تنبايا وتنيا تنبايا بن دبي غاني وقوى بن آه، ابن شهاب محمد ابن شهاب zuhuri kamar yadda yake cikin wannan littafi na jami'u bayan ilmi fadli yana cewa al'ilm khaza'in khasa'isuha ha a al-mas'ala al al'ilmu khazana miftahuha al-mas'ala wato ilimi a taska ce mabudinta shi ne tambaya tambaya ita ce mabudin ilimi ta haka ne mutum zai kai ga sanin abin da bai sani ba akwai dagfal ibn hanzala sai daga cikin eh, malamai na tabi'ai an yi sabani game da sahabarsa cewa sahabi ne kuma sahabi ba ne kamar dai mafi magana mafi rinjaye shi ne ba sahabi ba ne yana daga cikin tabi'ai waya cikin waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu ilimin muka iri-iri ilimin arabiya ilimin hadisi <clears throat> da sauran ilimin muka daban-daban to ta rana ya zo wajen mu'awiyar ibn abi sufyan ya tambaye shi game da ilimin arabiya ya tambaye shi game da hadisi ya tambaye shi game da abubuwa yana ba shi ansa sai yake tambaye sa kai kuwa ta kaka ka samu wani ilimi sai yake ce masa hafif hafiftu a bi a kolin wa lisanin sa'ulin wa anna afatal ce nisyan kice ai ta hanyar da na kiyaye wannan shine bi a da zuciya mai kiyayewa wato zuciya mai kiyaye abinda ta ji abinda aka faɗa mata sannan wani sanin sa'ul da kuma harshe mai yawan tambaya kuma wa'anda afatal ilmi su'al afatal ilmi nisyan cutar ilimi shi ne mantuwa to shi ne a lokacin ya umarce shi da ya je ya sanar da ya karanta da ɗansa ya zita a tudu wannan yana nuna maka cikin irin abin da ake samun ilimi ta hanyarsa ne. yawan tambaya ga abin da mutum bai sani ba abdullahi dan abbas yana daga cikin ƙananan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai wuce shekara sha biyar ba amma kuma yana daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisan hadisan ma'aiki sallallahu alaihi da yawa ga haura dubu dubu ɗari shida da sittin daga wannan <clears throat> dole zanto akwai hanyar da ya ya tara waɗannan hadisai ba wai kawai zama da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da zai ciki a mafi yawancin rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato ya suke annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe karshen rayuwarsa amma duk da haka gashi yana kan gaba wajen tarin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ga Abu Huraira shi ma da karshe karshe ya shiga musulunci shekara ta shekara ta ta bakwai bayan hijira a lokacin bayan yakin Khaibar lokacin ya musulunta amma duk da haka kuma ya tara dimbin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma mun ga cewa daga cikin hanyoyin da ya samu wannan ilimi shine yawan tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hadisansa baya ga albarkar addu'a da ya samu ta annabi sallallahu alaihi wasallama na Allah ya bashi ilimi to haka shi ma Abdullahi dan Abbas irin wannan yadda Abu Huraira ya samu addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka shi ma ya samu addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallama nabi masa addu'a Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil Allah ka ba shi sanin addini kuma ka koyar da shi sanin fassarar alkur'ani kuma Allah ya ansa wannan addu'a Abdullahi dan Abbas ya zanto ya haɗa waɗannan abubuwa duka to lokacin da <clears throat> bayan wafatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kira wani sa'ansa daga cikin mutanen 'yan madina ya ce da shi su zo su tafi su tambayi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama manya da suka zauna da shi tambaye su abin da suka kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce masa haba haba abdullahi yanzu kana zaton cewa ga waɗannan manya-manyan sahabbai kai har akwai sanda za a buƙace ka wato a buƙaci zuwa fatawa wajen ka ko karatu wurin ka ga manyan sahabbai don ana gani su ubay ibn ka'ab wa sunan su zaid ibn sabit duk ga sunan suna nan kai waye zai zo yi maka tambaya kinan sai rabu da shi sai ya tafi yana zuwa gidan manya-manyan al'ansar in ya je ya samu mutum bai fito ba yakan zauna a kofar gidan lokaci ba har bacci ya ɗauke shi yana kwance a bakin kofa ya yi ainihin fulo da ƙasa idan ya fito ya gan shi ya ci haba ɗan nan dan gidan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka aika a kira na bai ce a'a ilimi ba a yi masa haka to da haka da haka sai gashi wata rana wannan matashin da ladan abbas ya nemi su sun su rika tafiya karatu tare neman ilimi tare ya ce sai kawai na zo na ga abdullahi dan abbas ke mutane an kewaye shi ana ta masu tambayoyi ma'ana ya zama malami shi har ya zo ya zama mai fatawa mutane sun kewaye shi kowa yana buƙatar ilimi a wajensa ya ce lalle wannan yaron ya fi na hankali wannan yaron ya fi na hankali to haka abdullahi dan abbas ya tara hadisa a sallallahu hadisan sa da daga annabi sallallahu ba yawa a wasu kamar imam ahmad yana cewa ba su wuce goma ba a jawabin nan muhammad ibn ja'far gundar da yahya ibn sa'id al-qattan suna cewa wuce tara ba amma dai hadisan nasa duka ba su ba su wuce ɗari ba ba su kai ba su ɗari ba waɗanda ya ji ko ya halarta ko ana yi a gabansa aka yi wani abu annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ya tabbatar wato sunna kauliyya fi'liya taqririyya duka to dukan aka haɗa ba su ba su wuce ba su ɗari ba amma kuma gashi ya rawaito kusan hadisai A dubu da ɗari shida da sittin abin da aka rawaito daga wajensa kaga babu shakka wannan yawo da ya yi cikin sahabbai da zama a su yana musu tambayoyi shi ya sa ya tara na ilimi shi ma kuma bayan ya tara haka shi ma tara almajirai manya daga kasashe daban-daban irin su tawus ibn kaisan daga yaman da su aba ibn abi rabah daga makka irin su mujahid ibn jabar shi mutumin makka irin su sa'id ibn jubair mutumin kofa a sanan su ikrima maulansa wanda manya-manyan sahabbai tabi'ai waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka kwarai da gaske cikin harkar ilimi ilimin hadisi ilimin tasiri ilimin fiko ilimin manasik da sauran ilimin muka da yawa cikin almajiran abdullahi dan abbas to haka su ma ta hanyar wannan eh, hanyar da shi ma ya bi ta hanyar tambaya haka suka rika bin su su ma da tambaya suna kuma ladabi gare shi ta haka suka samu suka samu ilimi a ah, mai yawa ya zanto in ka zo majalisa abdullahi dan abbas kamar yadda ah, maimuna ibn mahran yake cewa in ka zo da duk tambayar da za ka zo da ita kafin a zo kanka sai ka ji wani ya riga ka tambayar wato kana jiran a zo ka yi tambayar da ka zo da ita sai ka ji wani ya riga ka ce haka mutum zai zo ya ce akwai sanda ya zo da takardarsa yana tambayi guda sittin, yana so yi wa abdullahi dan abbas amma kafin a zo a zagaye zo kansa duk tambayoyin da ya zo da su sai da ya ji an tambaye abdullahi dan abbas ya ansa ya ansa haka abdullahi ibn abil huzai kuma kofa shi ma mutanen kofa suka ji zai zo makka suka tattara masa matsaloli na ilimi daban-daban cewa to in ka zo muna so ka samu abdullahi dan abbas ka yi masa waɗannan tambayoyi don ka kawo mana ansa ya ya rubuta kamar littafi haka ya zo da shi ya ce kafin a zo kai na kusan duk abin da yake cikin littafin na an tambaye su to wanda yana nuna yadda suka suka ɗauki wato hanyar tambaya ta zanto hanya ce ta samun ilimi salo ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu ah, akwai hali da Allah subhanahu wata'ala yayi na tambaya لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تنزل القرآن من ينزل القرآن تبدى لكم شعف الله عنها والله غفور حليم التي كده كوي تنبيا عن أشياء كما دوس أبوبوها إن تبدى لكم تسؤكم إذا تبين غريق وتؤنسوا شموع أن تبين تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم in kuma kuka ce za kuka tambaya lokacin da alkur'ani yake sauka za a za za za alkur'ani zai sauka da ansoshin waɗannan tambayoyi kuma ƙarshe kuma abin ba zai muku daɗi ba to wannan ana nufin su'al su'al na ta'annut na mubarat su'al wato tambaya wace ba tambaya ce ta ka san wani abu kai aiki da shi ba a'a tambaya ce ta ko ƙure ko tambaya wacce take kunshe da izgili irin tambayoyin da munafukai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko tambaya ta ƙure mutum kamar yadda kafirai suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mana kaza kai mana kaza ko wata tambaya wacce laisa wara'a amal wanda babu wani abu da zai biyo bayan na aiki a kanta to da irin wannan tambayoyi su aka hana ko tambayar da mutum zai yi dan yayi jayayya yayi rigima to ita ce aka hana ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abinda ya hallaka waɗanda suka gabace ku yawan tambayoyinsu da sabawa annabawansu da yawan tambayoyin da suka rike wa annabawa irin yadda ahlul kitabi kai ta yi wa annabi Musa alaihi salam tambayoyi iri iri kuma ƙarshe idan aka ba su ansa su zo su saba ansa da aka ba su annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya zo a cikin hadisin imam muslim hadisin anas ibn malik wanda shine sababin wannan hadisi ya tashi yana cewa sahabbansa inna Allah farada alaikum alhajj wa ya ayyuhan nas inna Allah farada alaikum alhajj fa hujju cewa ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji da haka ku je ku yi hajji sai wani daga ciki sahabbai ya tashi al-aqra lokacin bai jima daga shiga musulunci a cikin al'mu'allafa ta ƙorobuwa da ake ta lallashin su ma saboda kasu bude sai ta shi ke ta yara sau a fi kulle a da haddi shekara sai mun je hajji ana bai maganar da an je hajji wacce an furlanta muku hajji ku je ku yi hajji ya kamata a ce wannan maganar mutum ya fahimci ana nufin kowa ya rike da iko je hajji shi ke na hajjin farilla kamar sai ya tashi yake cewa kowace shekara sai mun je hajji tsare shi ya kyale shi kaga ya kamata daga nan yi sake tambaya sai kuma sake miƙewa shi a fi kulle amin ya rasu rama duk shekara sai mun je jihar ya kyale shi haka ya kamata ya shiru ya ban magana ya sake ya sake abin nan ya sake tashi ya sake yin maimaita tambayar a fi kulle amin ya rasu rama na sallallahu salam wasallam yake da kuntu na amla wajabat wala fatu da na ce iya eh, fada ta zama wajibi kuma za ku iya ba da ce zaruni ma taraktukum matukar na bar ku kuma ku bani inda na tsayar da ku ku tsaya na kada ku ce sai kun kara da wasu tambayoyi waɗanda ba su yi muku amfani ba ba su muku daɗi ba to shine a cikin maganar sai ke cewa inda ma ahlaka min kana qablakum كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه akwai sanda kamar yadda yazo cikin sahih bukhari da muslim hadisin anas malik yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka kewaye suka yi ta masu tambayoyi suka yi ta masu tambayoyi har tambayoyin suka yi yawa annabi ya fushi ya hau membari ya ce duk mai tambaya ta ya tambaye ni zan bashi ansa kowace tambaya bana akwai wani mutum wanda idan ana rigima da shi wato rigima ta karke tsakaninsa da wani sai a ce ai ubansa ba shine ubansa ba to da ya ji wannan dama cewa duk tambayar da ya fi so yi sai ke ta ya rasulullahi man abi ni waye babana na je ce abuka mun shi ne baban nasa yi min huzafa to ana tuhumar cewa ko shi ba wansa ne ya haife shi ba to wani kuma ya tashi ya ce ya rasulullahi aina ana na je ce an tafi nasu to a ga in tubda lakum tasukum eh ce ni a ina ina ina zan kasance daga ce wuta za ka daga al'amari bai kyau ba to nan wasu daga cikin munafukai kowa ya tashi ya tambaya wani ce shi wani daman raƙumarsa ta ɓace ta sun da raƙuma ta ta ɓace yanzu tana ina sai ka je tana bukala to shi ne wannan aya ta sauka la ta tsaro an ashiya in tubda kuma ta sauku shi huzafa abdullahi zafa. da ya je mahaifiyar suke cewa ka so ka inda a ce na yi irin abin da mata suke a jahiliya shi kiran da ta kafin ya ne to wannan ita ce irin waɗannan tambayoyi so ne aka hana su ne aka hana wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin tambayoyin da kafirai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne nuna musu ta aya mai da musu duwatsun maka su zama zinari ko duka maka ta zama abin nan koramai ko ta zama gidajen gona da sauransu su ne domin Allah ya karɓa yake cewa kasa ala qaumun in qablu sun su asbahu biya kafirin gabanin haka wasu ai sun yi irin waɗannan tambayoyi kuma daga baya bayan an soshin sun tabbata suka kafirce mu waɗannan abubuwa so suka ce wannan ake nufi ala ayi halin ala nufin duk wata tambaya wacce ke da istihza'i ko kuma take dauke da wani ta'annuci ko kuma laisa wara'a amal babu wani aiki da za a gina a kanta mutum yi maka tambayar da in ka ce da shi ne bukatar ka san wannan da za ka gina a kansa ba da wani ansar da zai baka shi dai kawai yana son da yi min fudolin ilmi to suka ce irin waɗannan tambayoyin su ake magana a kansu ah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa rashin amfanin irin waɗannan tambayoyin kwakwadin marasa kan gado shi ya sa sahabu a nasarar musallama musamman waɗanda suke almuhajiro na wal'asar da zai dasa kan imanin shekaru biyun da suka imani ya riga ya kafa a zuciyarsu sun zanto <clears throat> ba ta iya yi wa a nasarar tambaya a koyo shi suna jin haibarsa amma suna so su ga wani ƙauye, wanda bai san komai ba ya zo yana tambaya kuma ya zanto mai hankali yana tambaya ta hankali to sukan karu da wannan sosai ah, wasu ibn sam'an ke cewa ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya shekara ce abin da ya hana shi yin hijira shine damar da yake samu ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya saboda in yi hijira ya zama cikin muhajiru ba da damar ya saki baki ya sai waɗanda tambayoyi amma in yana nan a matsayin ba kauye ne ya zo firani to shi za a ɗaga masa kafa saboda ana lashinsa an san abubuwa da yawa ba sanin su yi ba to ce wannan shi yana ne yiwuwar hijira da ya ta zama na abu ƙauye na saboda in samu damar tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai iri shi yasa ya zo a cikin sai muslim hadisin anas ibn malik yake cewa tayyabna an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa muna jin kwarjinin mu zauna muna yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi to idan aka ce ga wani ba mai hankali ya zo yana tambaya to mukan ji daɗi sosai domin zai tambayar da za mu karo da ita a wajen annabi sallallahu alaihi wa yana daga cikin irin tambayoyi da wancan lokaci lokacin wahayi yana sauka eh, mutum ya tambayi abinda ba a haramta ba a haramta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min a'zami muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi yana daga cikin waɗanda suka fi kowa laifi cikin musulmi wanda zai yi tambaya kan abin da ba a haramta ba amma aka haramta saboda tambaya rawar wannan tambayoyi duk tambayoyi ne masu marasa kan gado da irin tambayoyin a ra'aiki yun eh, ce a ra'aita a ra'aita me kake gani da abu kaza zai faru da abu kaza zai faru wanda abin nan bai faru ba takila ma a hankalci zai a jima ba a samu wanda ya hakan ta faru da shi ba amma ya kirkiro alauli waɗanda kawai zai sa ita cajin kwakwalwa wanda zai kawo saɓani wani ya ce shi yana ga kaza za a yi wani ya ce a'a shi ba haka za a yi ba kaza za a yi wani ya kawo hujja wani ya kawo hujja in ba a yi sa'a ba sai kaga shi kira arabu biyu an kafa mazhaba biyu an kafa wasu jama'u guda biyu kowa ya ɗauki wannan a matsayin wata akida da ke karewa akan abin da babu shi kan abin da bai faru ba ya sa da wani mutum ya zo gurin abdullahi dan umar da ke cewa ya ya yabna umar me yasa ake sumbatar hajjar al-aswad ya ga duk alhazai kowa zo ya sumbanci hajar al-aswad ce me yasa ake sumbanta hajjar al-aswad abdullahi dan umar ya ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance shi sai ya ma muke sumbantarsa ya isa wannan ya zanto an sace da za ta warkar da da dukkan wanda kawai yana bukatar gaskiya ne an ce me yasa ake sumbanta hajjar aswad a ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi to sai yake cewa ara aita yana fara ara aita sai ce kaga sa fa jefa aita ka can yaman mu dai mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta kuma mu mun sumbanta shikenan wannan shikenan babu babu wani abu da ya wuce wannan annabi yayi yi shi ne musa muke yi inda bai yi ba duk ba za mu yi ba to haka ya kamata mutane su su fuskanci addini ba a rika kirkiro tambayoyi marasa kan gado na wasu abubuwa ba wani abu ma za ka ji tambaya ce akan wani bala'i a rika tsaddara to wannan bala'in ya faru ya za a yi wannan bai dace ba za mu ga daga cikin sabai da dama ga waɗanda aka ruwaito daga wajensu cewa suna hana <clears throat> mutum ya rika tambayar abin da bai faru ba sai su ce ku bari sai ya faru an tambayi zai da ibn sabit game da matsala ya ce shin ya taɓa faruwa a ce a tukunna dai bai faru ba ana da jin in ya faru ya za a yi ce da uba hatta ya ko ku bari sai abin ya faru in ya faru sai mu ba ku ansa haka shi ma ubayi ibn ka'ab shi ma za zo masa irin wani tambaya game da wata matsala sai yake cewa a jimmana hatta ya kun fa idza kana ishtahadna laka ra'yana sai ka hutar da mu ka kyale mu huta sai idan abin ya kasance in ya kasance ku zo ku yi mana tambaya sai mu yi muku kokarin faɗa muku ra'ayinmu haka nan amma ibn yasir ya mata irin wannan tambayar shi ma kuma irin ansar da ya bayar kenan a bari sai abin ya faru haka shi ma imam malik yana da irin waɗannan abubuwa da dama sau da haka wani lokaci tambaya ba wai an hana yin tambaya ba ne amma duk abin da mutum zai yi tambaya tabbata tambaya ce wacce idan ya yi zai gina wani aiki a kanta ko wata aƙida mai kyau a kanta ko wani abu ne da dama aka umarce shi da ya kudurce wata aƙida game da shi kenan sai yi wannan tambayar amma haka kawai ya kirkiro tambaya ya ce zai yi saboda kawai dai ya ji me za a ce kuma daga nan ya koma gudun wani ya yi wannan tambayar eh, tambayoyin suka zama irin wannan wani lokaci su san haramta mutum ilimi sai ka ga cewa idan mutum ya zanto irin waɗannan tambayoyin su ne a gabansa a tambayoyin da zai karu ba to sai ka ga allah ya haramta masa ilimi eh, abdullahi dan abbas akwai أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف cikin almajiransa akwai عبد الله abdullahi عتبة شيء shi ba daga cikin almajiransa to amma idan muka duba su biyu din nan sai mu samu بن عبد الله abdullahi عتبة يا ya tara ilimin abdullahi الله بن da yawa kusan wato yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan abdullahi da abbas masu yawa amma sai mu ga shi abu salama ibn abdurrahman dan abin da ya rawaito kaɗan ne duk da cewa ga shi tare da abdullahi abbas a madina a madina kuma ya rayu da shi amma kuma abin da ya rawaito kaɗan ne to idan ka duba sai ka samu kamar yadda shi yake cewa abdullahi dan ubaidullah ibn Abdullahi ibn usba yana girmama Abdullahi ibn abbas yana tausasa masa harshe saboda ka sai samu ilimin sa da yawa shi ko wancan wato abu salama yana yi masa tambayoyi na ta'annuci wato tambayoyi na kamar kure ya abdullahi ya haramta masa ilimin sa mai yawa in ka duba za ka samu abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman yana da hadisai da yawa da ya rubuto daga abu huraira sabanin abdullahi dan abbas saboda wannan abin da ya kasance tsakaninsu da abdullahi dan abbas don haka tambaya ita kanta in ta zato irin tambaya ce wacce za ta nuna rashin ladabi ko ta nuna kuri to wannan ta kan sa mutum ya har wato ya rasa ilimi mai yawa daga wajen malami a nan da allah ce fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana a kaga nan ya nuna cewa idan mutum zai yi tambaya so ya tambayi wanda yake masani wanda bai san abu ba kai ya zanto shi ne wanda za a yi wa tambaya kuma wanda bai san abu har ila yau kai ya zanto shi ne wanda in an masa tambayar zai ansa ya tabbata bai sani ba to sai ya ce bai sani ba <clears throat> duk wanda aka haramta masa faɗar ban sani ba akan abin da bai sani ba to wannan usibat an same shi a makasa wato ba zai kai labari ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ba allahun jasadan la ya'kuluna at'am waɗanda annaba ba mu sanya su jiki ne wanda baya cin abinci ba wa ma kanu khalidin kuma ba su zanto masu dawwama ba yayin da ya bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wa shi ma annabi ne ala sunnati ma maza ko man maza min ar-rusuli fi kauni rajulan yadda sauran annabawa suke mazaje mutane shi ma haka yake sai kuma anan ubangiji subhanahu wataala ke kara fayyacewa cewa shi kansa kuma yana ya sifantu da irin sifofin da sauran mutane suka sifantu da sunan rayuwa da mutuwa da ci da sha da rashin lafiya da aure da hayayyafa da sauransu shi ba daban yake ba wa ma ja'alnahum jasadan la kudu at ta wa ma ja'alnahum ay ma ja'alna al-anbiya abu sanya annabawa su zama jiki ba sa cin abinci ba a jiki jikuna ne wanda suna cin abinci kamar yadda Allah ke cewa ma arsalna qablaka minal mursalin illa إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق yamshuna fil aswaq wato ba musu aiko da wani manzo ba daga cikin manzanni ba mu aiko da wani manzo daga cikin manzanni ka ba illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama sai face su ma suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq suna kuma tafiya a cikin kasuwanni wato suna cin kasuwa suna zuwa su sayar kuma su saya ah, mutane ne kamar ko waɗanda mutane wannan kuma ba abu ne da zai cutar da su ko ya rage musu daraja ba kamar yadda su mushrikai suke gani kamar haka ne a ce annabi kuma annabi ya ci ya sha ya tafi kasuwa kalu ma li hadha rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha qala al-kafirun in tattabi'una wa qala وقال الظالمون in tattabi'una illa rajulan مسحورا suke cewa da ya rasul wani irin manzo ne wannan ya kulu ta'amu wa shi fil aswaq ya ce abinci kuma ya tafiya a kasuwa cikin kasuwanni laula unzila ilayhi malakun ba a ma'ahu tsera. ya yana ba za a koma masa da mala'ika shi ma ya rika taya shi wa'azi ba suna fita wa'azi tare idan ya yi magana ya gaskata shi idan an yi masa tambaya da bai san ta ba shi ya ansa a wai ilaihi kanzun ko a jiho masa da wata taskar dukiya aw ta kula lahu jannatun ya kulu minha ko idan to yana da wata gidan lambu wanda zai rika cin kayan marmarin cikinta da kayan shuke ta ah, suna ganin waɗannan abubuwa sifofi ko waɗannan abubuwa guda biyar su sun za su hana su su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam na farko ya zanto ya kula ta'am yana cin abinci ci ya sha to mai bambancin su da shi da su su da shi da abu ɗaya ne kenan sana wayan shi fi aswaq sannan kuma suna ganin shi shi ma ya tafi kasuwa ya yi ciniki ya saya ko kuma ya sayar to wani ya nuna kenan shi ma irin su ne yana da bukata mai ya fi su har da shi zai zama manzo su ba su zama ba sannan ah, abu na uku me ya hana ba za a aiko wani mala'ika tare da shi ba su rika fita wa'azi tare yana faɗa shi kuma yana gaskata shi an kalubalance shi da wani abu ya bada ansa me yasa ba a yi masa haka ba don su tabbatar da cewa eh wannan dan sako ne daga Allah ba haka kawai ya zo ci shi annabi ne don ga mala'ika nan tare suke yawo abu na uku hawlul qailati kanzun fil abin abu na hudu a wuyurka ilayin kanzu ko a jeho masa da wata taska taska ta arziki wacce ba sai ya tafi kasuwa an gan shi yana saye da sayarwa ba a yana da taska ta arziki duk bukatunsa zai yi a ciki to ba mu ga yana haka ba au ta kona lagu jannatun ya akulu minha ko ya zanto yana da wata wani gidan gona gidan lambu wanda dukkan bukatunsa zai samu a cikin gidan lambun da kayan abinci kayan marmari ba sai ya je yana da ciniki da wani a sayar masa ko a sayar masa ba tun da duk baya da waɗannan abubuwan me yasa za zai zama annabi ka suka ce su ba su ga dalilin su bi shi ba kuma in aka ce za a bi shi to kawai za a ga wani mutum ne sai ya ce to shi Allah yake mai musu da martani cewa majallahum jasadan la yaquluna at-ta'am al-jasad alladhi la hayata fihi da abinda ba shi da rai a tattare da shi wannan shi ake cewa jasad shine jiki jiki da can baya sun ce ma haza illa bashar hal haza illa basharun mithlukum wannan wani ne face mutum kamar ku to anan kamar akwai nuna wautar su da rashin hankalinsu yayin da za su ce ma da hazar rasul ya kula ta amu yamshi fi aswa kuma can sun ce me yasa ba zai zo musu da irin abin da aka ba wa manzannin farko ba kaga wannan yana nuna cewa su a wajensu manzannin farko 'yan adam ne mutane ne amma kuma ba ta cin abinci wanda kuma an san cewa cin abinci min min hayat bai da za a mutum ya zama mai rai amma kuma baya ci baya sha to kaga ashe da suka ce ma da hadar rasul ya kula fa'am kenan ya kamata su fito su ce wa mutane ai manzanni sadan ne bila awa jiki ne ba babu rai tunda su suna ganin da mai manzo zai ci abinci kenan su waɗancan da suke cewa sun yarda da su manzanni ne jikuna ne amma ba za cin abinci to ga wannan rashin hankali ne ba kankani ba sannan Allah ce ma kanu khalidin ba su kasance madawwama ba wanda suke dawwama a duniya ba a'a suna rayuwa su mutu ma ja'alna li basharin min qablikal khuld ba mu sanya mu wani manzo gabanin ka dawwama ba bambancin su shine ana musu wahayi ana musu wahayi mala'iku suna saukowa su zo musu da hukunce-hukuncen Allah wanda suka iya shafi umarni da hani to kaga wannan ma wani ƙarin dalili ne da yake tabbatar da cewa mutanen nan annabawancan da suka yadda da su manzanni ne abin mutane ne ba mala'iku ba mutane ne kamar sauran mutane saboda mai saboda ai inda a ce ba jiki ne haka nan sindirindin baya ci baya sha babu rayuwa tare da shi to da a ce da har yanzu suna nan kamata a ce kuma mutuwa ta tafi da su ba to amma gashi sun mutu da sun mutu kaga ya nuna kenan mutu abin nan sai nuna kenan ba ba su saba wa sauran mutane ba su ma kamar sauran mutane suke to shine Allah subhanahu wataala ya murmusu da wannan martani cewa ma kanu khalidi ba su zanto masu dawwama ba a lokaci ya yi za mu tsaya nan abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh